نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه في درس الماضي تكلمنا فيما يتعلق بفعل الماضي بإذن الله وبعونه الآن نتحدث يعني عن مفعول به قال المؤلف المفعول به هو اسم يعني لا يكون فعل والاسم والفعل لا يكون يعني منصوب والفعل لا يكون مفعول به وكذلك الحرف لماذا؟ لأنه قال اسم ثاني شيء منصوب إذا رأينا الاسم مرفوعا هذا ليس بمفعول به لماذا؟ لأنه قال أنه فلا بد أن يكون منصوبا ثم بعد ذلك وقع عليه فعل الفاعل يعني وقع عليه فعل الفاعل إذا رأينا الفعل لكن ما وقع عليه فعل الفاعل أو هو الذي صدر منه الفعل هذا لا يدل على أنه مفعول به إذا بهذا التعريف ممكن أن نقول أن لمفعول به له ثلاثة شروط أول شيء أن يكون منسوب اسما اسما الشرط الثاني أن يكون منصوبا فلا بد لمفعول به أن يكون منصوبا ثم الشرط الثالث وقع عليه الفعل وقع عليه فعل الفاعل هو هو المفعول به اسم سوناني منصوب وندك فتحه sannan waqa alaihi fi'ilul fa'il aikin ma aiki ya faɗa kansa bambancin su da fa'il kenan fa'il aiki ya zo daga wurin shi shi kuma wannan aikin ya faɗa kansa sannan kuma fa'il ismun marfu'un sun yi tarayya dai maf'ulun bi ismun fa'il ismun kamar yadda zamu karanta nan gaba sai dai kawai me ya bambanta su fa'il marfu'un shi kuma wannan mansubun wa fa'il taqaddama fi'il wa hadha eh mumkin ya taqaddama fi'il mumkin Allah ya taqaddama ko yawwa wa qawa alaihi fi'lul fa'il wal fa'il sadara minhu fi'l aiki ya taho da daga shi kuma wannan aiki ya fada kansa to wannan shine al maf'ulun bihi inda aikin ya fada kenan inda aiki ya fada a takaicin takaitawa to ga al amsila nan misalai ko a shaddat tilmidul habla yaron ya menene dan makaranta ya daura igiya kun ga shadda fi'il madi at tilmizu shine fa'il saboda ya cika duk sharɗan baya da muka karanta guda hudun nan sannan alhabla shine maf'ulun bihi mansubun limaza li'annahu ismu sani shi mansubun ba ce alhablu ba sannan asalis waka alaihi fi'lul fa'il aiki mai aiki mai aiki ya fada kansa tunda shaddal tilmizu dan makaranta ya daura menene ya daura alhabla kenan aikin ya fada kan igiyan kenan ko to ya cika sharuɗansa guda uku nan gaba ɗaya na suna ne mai fataha sannan aikin mai aiki ya faɗa a kansa ko sannan haka bawatil bintu thawba yarinya ta nan tufafi ko dawafi ilmadi ko mabniun ala fata al muqaddar ala al alif huzifa lil tikai sakinain hatta alamatu tanis mabniun ala sukun lakin hurika lil tikai sakinain al bintu shine fa'ilun marfu'un maf'ulun bihi mansubun shine شين darasin as-sauba maf'ulun bihi mansubun لماذا لأنه اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل ثم أكل الذئب الخروفة كركيتشي ياتشي أبو ننكو راغو كينكو وأكل فعل ماضي الذئب فاعل الخروف مفعول به منصوب لماذا؟ لأنه اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل فيما يتعلق بأفعال الماضية ثم يربه السابق جائزة وان كومبيتيشن سيري كينينا samun riba ko yana san sakamako da ya samu gayar bahu fi'il mudari'un marfu'un li tajarrudihi min an-nawasi wal jawazin as fa'ilun marfu'un ja'izatan shine darasin mu maf'ulun bihi mansubun limadha li'annahu ismun mansubun waqa alayhi ilu fa'il lidha bihi منصوبا أي صار bihi به يصيد يصيد da jajatan. Ah, dila yana farautan kaji ko yasidu fi'il mudari'un marfu'un as-sa'labu fa'ilun marfu'un ko dajajata maf'ulun bihi mansubun limadha li'annahu ismun mansubun waqa alayhi fi'lul fa'il ko saboda farautan ya fada kansa sawa thumma yabihu al-qassabu lahama mahauci yana sai da nama ko al-qassab shine mahauci kenan to yabihu fi'il mudari'un al-qassabu fa'ilun marfu'un اللحم mafulun bihi. mansubun shikenan wannan kai abin da ake so mutum ya fahimta a darasin nan shine alhabla da asauba da alkharufa da ja'izatan da jajatan da allahama su ne kawai sabon darasin su ne wanda suke zanto maf'ulun bihi mansubun duk inda aka ce an yi aiki to ka nemo inda aikin ya fada in ka samu inda aikin ya fada shikenan ka samu maf'ulun bihi yawa dole ko ina ne sai dai ko ayyukan sun kasu kashi biyu kamar yadda zamu karanta nan gaba akwai wanda suke samu akwai muta'addiya wanda suke samun maf'ulun bihi akwai kuma lazima wanda su ba sa samun maf'ulun bihi to in ka nema baka samu maf'ulun bihi maf'ulun bihi ba to kila aikin lazim ne amma in dai muta'addi ne dole sai ka samu maf'ulun bihi inda aikin ya fada to ka je ka nemo in dai ka samu inda aikin ya fada to shikenan alfalilahi alhamdu ka samu maf'ulun bihi mansubu to don haka kar mutum ya abun nan din kar mutum ya rikitar da kansa kawai suna ne wanda yake mai nasaba wanda aikin mai aiki ya fada kansa shikenan yawa hada huwa subhanakallahumma bihamdika Shalallahu ilaha illa anta